Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar safiyar Laraba 16 ga watan Janairun shekarar 2019 kan mitoci 40, 49 da kuma 60. a jamhuriyar niger ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da da sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahoton rahotanninmu ga kanin labarai. Firaministan Birtaniya Theresa May ta fuskanci babban koma baya bayan da majalin majalisu ciki har da 'yan aware sama da suka wato daga jam'iyyar ta suka kyamincewa daftarin yarjejeniyar ficewa da kungiyar tarayyar Turai. kungiyar alshabab ta fito ta dauki alhakin harin ta'addanci da aka yi jiya talata a wani otal a babban birnin nairobi na kasar kenya haka kuma kasashen rasha da amurka sun ce babu wani ci gaba a tattaunawa da ake na shirin ficewar washington daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta 1987 to kanan labaran kenan bayan ko kun gama jin labarai za ku ji wasu 'yan najeriya suna mai da martani akan nada sabon sufeto janar 'yan sandan najeriya muhammad abubakar adamu ya yi rantsuwar da cewa ba zai nuna bangaranci ko bambanci ba idan an ba dan arewa a ba yan kudu dan arewa su suka mamaye ko'ina za su ga cewa ai dole domin shugaban kasa ne shi dan arewa shi sa yake zaben nashi to shugaban majalisar ministocin italiya gesa conde ya kai ziyara a jamhuriyar niger kuma ya tattauna da mahukuntan kasar akan wasu muhimman batutuwa madina dauda kuma na tafi da shirin demokradiyya a yau amma sai mun fara jin cikakkun labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fata tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya talata Firaministar Birtaniya Theresa May ta fuskanci babban koma baya bayan da 'yan majalisu ciki har da 'yan awa da sama da ɗari daga jam'iyyarta mai mulki suka ki amincewa da daftarin yarjejeniyar May na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Wannan koma baya da gwamnati ta samu zai mayarwa da Birtaniya hannun agogo baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar turai. 'yan majalisu 202 ne kawai suka amince da daftarin yayin da 'yan majalisu 432 suka kada ƙuri'a kin amincewa wannan kuma baya da aka samu ana kwatanta shi ne da irinsa da aka taɓa samu a baya tun shekarar 1924 lokacin da firaminista ramsey mcdonald ya sha kaye da ƙuri'a wato ya sha kaye da ƙuri'ar da aka kada da 169 lamarin da ya haddasa rugujewar gwamnatinsa da kuma babban zaɓe da ya sha kaye. bayan da aka da ƙuri'ar mai ta yi kukan cewa zaben bai nuna musu komai ba akan abubuwan da za su amince kan ficewar birtaniya daga tarayyar turai Ƙungiyar Alshabab ta fito ta ɗauki alhakin harin ta'addanci da aka kai jiya talata a wani otal mai haɗe da rukunin ofisoshi a babban birnin Nairobi na ƙasar Kenya. 'Yan sanda sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka rasa rayukansu kuma har yanzu ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba. wani rahoto wato na wurin rahoto ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba da wani ɗan birtaniya a ciki ministan cikin gida na kenya fred mashange ya ce yanzu zaman lafiya ya dawo an samu kwanciyar hankali amma duk da haka an ji karan harbe-harben bindiga 'yan sa'o'i bayan da ministan ya yi wannan magana an kai harin dai da azhar lokacin da aka fara jin karan fashewar a wajen wani banki wani dan kuna bakin wake kuma ya tayar da bam a cikin otal ɗin ana iya ganin 'yan bindigar hudu a wani hoton bidiyo suna tafiya a harabar ginin inda ɗaya daga cikinsu ya tsaya ya buɗe wuta to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar ivory coast lauren bagbo daga laifukan yakin da ake zargin shi da su wannan hukunci dai ya sake mayar da masu gabatar da kara a kotun icc baya shari'a farko kan tsohon shugaban kasa for all these reasons the chamber by majority hereby decides. Tsohon shugaban na Ivory Coast ya yi shiru yana sauraron yanke hukuncin kotun ICC amma magoya bayansa na ta murna da ihu lamarin da ya tilasta wa alƙalin kotun yin magana da a shiru. Kotun ta wato ta samu masu gabatar da kara da gaza wajen tabbatar da isasshiyar shaida da hujjoji a kan babu da sauran waɗanda ake tuhuma da tsohon ministan matasa Charles Blaygood. gaba gaba da magoya bayansa an kawo ƙarshen faɗan da ake daɗe ana yi akalla zuwa yanzu sai dai masu gabatar da ƙarin za su iya ɗaukaka ƙara akan hukuncin kotun fiye da mutane dubu uku aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekarar dubu da goma da kuma farkon shekarar dubu da goma sha ɗaya a lokacin da bagbo ya ƙi amince da cewa alhassan watura ne ya lashe zaben mutumin da shugaban kasar amurka donald trump ya zaba don zaman sabon babban attorney general na kasa william barr ya alkawarin kare mai bincike na musamman akan rasha daga matsin lamba na siyasa da kuma daukar mataki kan yadda trump ke alakanta da binciken da ake yi wa masu da wasu na kusa da shi kan dangantakarsa da rasha da cewa bita da kulle ne da yake magana gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki bar ya ce ban yi imanin cewa binciken da robert mala yake gudanarwa bita da kulli ba ne ya kuma kara da cewa shi zai bar binciken da ake ci gaba har ƙarshe kuma a fitar da sakamakon binciken ga jama'a da kuma majalisa 'yan jam'iyyar democrat dai sun daɗe suna nanata muhimmancin mai riƙe wannan mukami na attorney general ya zama to mai zaman kansa daga karshe jiya talata a kasashen rasha da amurka suka ce babu wani ci gaba a tattaunawar da ake kan shirin ficewar washington daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta 1987 saboda abin da ta ce rasha na karya dokokin yarjejeniyar yarjejeniyar da aka samar wajen shekaru 30 da suka gabata ita ce ta ƙayyada makamai masu cin gajeren zango shugaban ƙasa donald trump dai ya ce amurka za ta fice daga yarjejeniyar ranar 2 ga watan fabrairu saboda kare ka'idojin da rasha ta yi amurka ta bukaci rashi ta lalata makamai masu linzamin da take ganin sun saba wannan yarjejeniyar sai dai ministan harkokin wajen rasha sergi yakob ya ce rasha na ta yin ci gaba da zaman tattaunawa amma har yanzu babu amsa daga amurka. labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tun bayan da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari irin rantsar da sabon sufeto janar na 'yan sadar Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ƙwararru a najeriya na ci gaba da tafka muhawara a kan cancanta ko rashin cancanta da ci gaba na nada jagororin tsaron ƙasar daga yankin arewacin najeriya ga rahoton hassan mai maina kaina daga abuja da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar shugaban ƙasa ta asorok da ke nan abuja sabon sufeta janar na 'yan sandan najeriya muhammad abubakar adamu ya ce sarai yana sane da irin kalubalen da ke gabansa kamar matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da sauran nau'o'in ta'addanci da ke ci gaba da addabar najeriya a halin yanzu wanda ya ce zai aiki tukuru don kawo sa. sabon shugaban 'yan sandan najeriya wanda ɗan asalin jihar nasarawa da ke tsakiyar najeriya ne tuni da wasu 'yan najeriya suka fara fara korafin ganin yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ke ci gaba da nanada 'yan arewa a madafin tsaron kasar. Barista Yakubu Salibawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya. A duba a yi adalci a yi gaskiya. Ni na fara wannan karan za a samu aiki daga kudu. Ina cike da mamaki kwarai da gaske ganin cewa an ce dan arewa ne aka kara maidawa. Dan mutane suna ta magana. Gaban kasa shi yake da iko zaɓi wanda yake so ya zaɓa. Amma kuma dole zamanto ya tunanin cewa ya yi rantsuwar da cewa ba zai nuna bangaranci ko bambanci ba idan an ba dan arewa a ba yan kudu yan arewa su suka mamaye ko'ina za su ga cewa ai dole domin shugaban kasa ne shi dan arewa shi sa yake zaben nashi lokacin goodluck jonathan ba haka aka yi ba amma a wannan gwamnatin gaskiyan shine za ga cewa arewa tana da fifi ko fiye da kudu najeriya ta kowa da kowa ce akwai dan kudu wanda yake ya cancanta his competent shi ma a bashi ba dole sai yan arewa ba kokarin da muka yi don jin ta bakin jami'an gwamnatin bai nasara ba amma a cewar farfesa muhammed tukur baba wani kwararre kan sha'anin tsaro bai kamata a yi riga malam masallaci wurin sukar wannan nadi ba irin wannan nadin zai yi wuya mutum na bayan fage mu yanke hukunci don ya yi la'akari ne da wasu bayanai da shi yake da shi da ni da kai bamu da shi na tabbata ya duba cancantan mutane da yawa da zai iya naɗawa ga wannan mukami. Dokan ƙasa ya ce ya kamata duk naɗe da za a yi a yi la'akari da bambance-bambance na ƙasar nan amma bai ce lalle in za a yi kaza dole a yi canji na waina ba an ce ne a duba duka lallai so da yawa daga cikin jami'an tsaro 'yan arewa ne amma abin da za a yi la'akari da shi shin wanda aka nada ya cancanta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan maina kaina har yau dai akan batun naɗin sufeto janar 'yan sandan najeriya wakilinmu a abuja umar faruk musa ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki a harkan 'yan sanda da tsaron najeriya akan naɗa sabon sufeto janar da farko ga hirarsa da hajiya najatu muhammadu eh to daman sa ne mu ba mu da iko da wanda zai nada a matsayin IG amma dukan abin da ke kasa da IG shine wanda yake muke da iko a to amma ina tabbatar maka da cewa ba ma commission din mu ba kasan nan gabaki daya kowa munna ike ana yi wa Allah godiya because yanzu mun gane cewa an ɗauko hanyar gyaran abubuwa a ƙasar nan musamman abin da ya shafi harkar tsaro wanda ya tafi addabar kowa a cikin ƙasar nan a yanzu. ya kika ga wannan sabon safeto janar din zai magance matsalar satar mutane da kone-konen ƙauyuka da matsalar fashi da makami da kashe-kashen mutane da ya zama ruwan dare musamman a arewaci ta yamma a najeriya eh wato eh, da yawa daga cikin abin da janyo ma abin eh, wannan ta'addancin da ake da gurɓacewar da lalacewa haka eh, tsaro ai saboda wato cin rashawa da cin hanci ne za ka ga da yawa ana raɗe raɗin cewar soja da 'yan sanda da kansu suna cikin wannan harkar To abin da kuma yake faruwa shine idan shugaba yake rubatse in kai ya lalace duk gangan jiki ta lalace kuma ana zalunta su 'yan sandan da ya kamata su ba da tsaro da kansu abubuwan da suka duka faruwa a da kenan to idan Allah ya taimake mu shi wannan yadda ake masa kyakkyawan zato zai zauna ya aikin tsakaninsa da ubangijinsa to kasar za ta gyaru Hajiya Najatu Muhammad kenan ɗaya da cikin kwamishinonin da ke kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya a waje ɗaya wani tsohon kwamishinan 'yan sanda na Najeriya wato Abubakar Tsab ya yi min ƙarin haske dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin a samu natsarar wannan yaƙi da ta'addanci da yake haddabar arewacin najeriya a halin yanzu ba za samu impact na shi samun sojiyarar polisi yanzu ba abin da ya kamata a yi a lokacin mutane da yawa a cikin aikin tsantsana a training nasu yanzu dai aikin ka mutanen nan masu sata mutane ma Kada kana bar shi a hannun yan sanda kurum duka security agencies din nan su zama involved duka the civil defense the police the army duka zama involved a penetrating wuraren nan duka za same su me yasa ba dauki mutane aiki kuma aka hada karfi da sauran jami'an tsaro na kasa ba domin a yaki wannan matsalar har ta zo tana neman fin karfin jami'an tsaro na yan sanda akwai discipline sosai za su aiki sosai in an sa su aiki ana zuwa a duba aikin suke yi amma ka sa su kurum ba babu welfare ba allowances ba kayan aiki da shi ka bar su ka ce su je su ka mutane ba za su iya ba abakar tsabke nan tsohon kwamishinan yan sanda a najeriya a tattauna da nai da shi bani shuwa muhammadu buhari yana da sabon saito janar yan sandan najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya na gaske yanzu don Tuba da la'agai da Umar farko Musa a jamhuriyar Nijar kuma shugaban majalisar ministocin kasar Italiya Giuseppe Conte shine ya kai ziyara a kasar inda ya tattauna da mahukuntan kasar kan wasu muhimman batutuwa kafin ya gana da jami'ai a hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa wato ta IOM. Ga su muni barma da karin bayani. Niger eh, ha un ruolo centrale dire strategico E Shugaban gwamnatin Italiya Giuseppe Conte kenan a taron manema labaran da suka kira da mai masaukin baki Muhammadu Isuhu na niger. a yayin wannan ziyara da ke matsayin ta farko tun bayan da kasashen biyu suka bude sabon babin hulɗar diplomasiya wacce ta tahallaka a kan maganar yaƙi da ta'addanci da yaƙi da kwararar bakin haure safarar makamai da miyagun ƙwayoyi yana mai cewa kawo yanzu aiki ya yi kyau saboda haka ya zama wajibi a jinjina wa shugaba isuhu in ji shi pensare di contrastare il fenomeno dei flussi migratori. Shugaban kasar Nijar wanne ya nuna gamsuwa da gudunmuwar Italiya wajen samun nasarorin wannan yaƙi ya bayyana cewa muddin ana son cimma gurin da aka sa gaba a kan maganar yaƙi da kwararar bakin haure zuwa turai to dole ne a taimaka wa Afirka fita daga kangin talauci sannan ya zama wajibi kasashen yammaci su daina daukan wannan nafiya a matsayin wani rumbun ɗibar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Si on veut mettre fin à la migration, Il faut que l'Afrique cesse d'être un simple réservoir de matières premières. Shugaban gwamnatin ta Italiya ya sha alwashin cewa ƙasarsa za ta ci gaba da tallafawa jamhuriyar Nijar wacce ya ce tana da matukar muhimmanci a yau wajen tabbatar da tsaro a kasashen sahel da yankunan arewaci da gabashin afirka har ma da nafiyar turai kanta to koya gwamnatin ta nijar ke kallon wannan aniya Malam Kalla Hankurau shine ministan harkokin wajen wannan ƙasa. Su sun sani in Libya babu kwanciyar hankali to niger har kullum ba a kwana wadda aka so. Su da kansu can babu kwanciyar hankali ya ɗauki alkawalin ya kara kama ma niger wannan yaƙi da 'yancin rani suke tahiya turai ya ce zai ƙara ba da gudunmuwa ko da dai mun san shi na ta yi. Wannan yaƙi na ta'addanci tuni kahin ma zo an aiko wasu kuɗi masu ɗimbin yawa wanda suka ce sojin Nijar da a cikin jisan Sahel su ƙara kayan aiki domin su ƙara kare kansu su ci eh, nasara. Giuseppe Conte a ƙarshen wannan ziyara ya leka ofishin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yanci rani wato OEM kafin daga bisani ya je ofishin hukumar UNHCR mai kula da 'yan gudun hijira domin jinjina wa kokarin jami'ai a waɗannan fannoni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da la'a gaida Suleiman Muni Barma. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Makonni biyu da suka wuce, mun fara da yin bitar dokar zaɓe ta shekara 2018 inda muka yi ɗaɗɗaya da abubuwan da dokar ta ƙunsa. Sannan a shirinmu na biyu muka duba bambance-bambance da ke cikin dokar zaɓe ta shekara 2010 da kuma shekara 2018. A shirin namu na ƙarshe akan dokar zaɓen, yau za mu tattauna akan takun saƙa da ta kunno kai tsakanin majalisar dokokin ƙasar da kuma shugaba Muhammadu Buhari. a daidai lokacin da ya kisa hannu a akan gyararren dokar zaɓe ta shekara 2018 ko majalisa za ta iya amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata ta amince da dokar ni ce madina dauda To jama'a assalamu alaikum yau ina tare da baƙi guda biyu akwai Alhaji Ibrahim Musa na ƙungiyar Global Watch Against Corruption and Bad Leadership Initiative wadda za mu iya fassara ta a takaice ƙungiya ce mai zaman kanta mai sa ido a harkar cin hanci da rashawa da kuma ci gaban ƙasa. Sai kuma Comrade Nasiru Kabir jami'i a ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ina muku maraba da zuwa dukanku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. za mu yi duba da wannan dokar zaɓe da majalisa ta miƙa wa shugaban ƙasa kuma amma bai sa hannu ba ya ce ba zai sa ba ibrahim barin fara da kai kana ganin wannan majalisa ta takwas akwai rawar da za ta taka wajen amincewa da wannan dokar kuwa eto eh ina ganin ita majalisa ta tsaya ta duba ta gani al'umman ƙasa ne suka zaɓe ta kuma su yi dokoki wanda al'umman ƙasa za su amfana kuma rashin sa hannu da shugaban ƙasa ya ƙi a wannan doka huruminsa ne tsarin mulki ya ba shi dama sannan kuma ba laifin shugaban ƙasa ba ne a yi kurakurai a meƙa masa saboda wannan doka ya kamata kafin doka ta je gurin shugaban kasa sai ta bi mataki har guda uku a na hudu ne yake zuwa gurin abin nan sannan ba na jin wannan doka za ta samu karbuwa a wurin 'yan najeriya la'akari da zargi da ake wa majalisar dattijai tun shugabancinta na farko da kusan kumbiya-kumbiya da dabara da wayo da damfara aka samu wannan shugabancin so yanzu ma za a ga kasancewar abin da yake faruwa a siyasar ƙasar nan wata damfara ce majalisa suka hada saboda za ki ga masu goyon bayan wannan dokar mpdp sun fiwa wata damfara ce aka hada wacce ainihin za a yi wa sauran al'ummar najeriya damfara domin a samu mulki ta bayan gida wanda wannan ba tsari ne na demokradiyya ba kuma kasu manta a cikin zaɓen da aka yi tun zamanin su sardauna da ake magana zuwa yanzu babu wani zaɓe wanda duniya ta fito ta ainihin ba shi ta ce sahihi kamar na 2015 kuma da wannan dokar aka yi amfani da ita me yasa yanzu za a ce ana son a canza ta nasiru me kake gani game da wannan doka shin kana ganin majalisa za ta yi daidai yanzu in ta ce za ta yi amfani da karfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata majalisa Uh, tana da wato karfin da kundin tsarin mulkin wato najeriya ya bata a abin da majalisa ta yi majalisa ta yi kokari a gaskiya in za mu musu adalci a adalcin da za mu musu shine ai akwai kurakurai da yawa a cikin kundin tsarin wato da ta kafa wannan dokoki na zaɓe wanda sun yi gyaran nan kuma abin da zai ba mamaki shine ai ba yau suka mika shugaban kasa wannan abu ba wannan abu an daɗe da mika shugaban kasa shugaban kasa ya ajiye wannan abu sai da ya ga zaɓe ya zo daidai sai ya fito yana cewa 'yan najeriya ba zai yiwu ya fito da wannan abu a wannan lokaci a sa hannu ba babu lokaci ai abin da ya za mu duba shine lokacin da suka mika shi mai girma shugaban kasa yana da kyau ya zauna i duba inda kurakurai lokacin ya kamata ya fito 'yan najeriya bayanin ga kurakuran da gani ba wai sai da zaɓe ya zo ana zaɓe saura kota biyu shugaban ƙasa fito ya ce an yi abin na almundahana a ciki ko kuma an yi wasu babakere a ciki ba yana fa magana ne da 'yan najeriya wanda 'yan najeriya nan ba duka muka taru muka zama jahilai ba akwai masu ilimi akwai wayanda sun san menene doka abin da majalisa ta yi gyara a nan shine dole ne a nemi wani eh, injin ko kuma a dakatar da wannan zaɓe na wannan guri saboda kar a yi almundahana a nemi ainihin shi wannan mashin din a ci gaba ko kuma a dakatar da wannan zaɓe a wannan guri da babu wannan abu tun da an ce kathrida ne ya zamana ya kamata a ce duk zaɓen da za a yi to lallai ko da kathridan za a amfani. Saboda haka kana goyon bayan kenan majalisa ta amfani da karfin ikonta ta amince da dokar? A majalisa yadda shugaban kasa doka ta bashi dama yi amfani da doka Da damansa haka su ma majalisan ai dokar ita ta dada basu wannan dama saboda haka suna da yanci su yi amfani da wannan ikon da doka ta basu su ma su amince da wannan abu tun da gyaran nan ai ba yau aka bayar ba inda wani kurakurai ai tun ba shugaban kasa ya kamata ya fito ya bayani ba yanzu da zaɓe izo ba aka gano wasu abubuwa waɗanda ba su dace da zaben da ake ba abin da muke so ya fito ya bayani daki daki menene ma gyaran da aka yi a ciki me da me da me suka yi ibrahim kana ganin yanzu in aka ce su amfani da karfin ikon su za su iya samun kashi biyu bisa ukun nan na amincewa da wannan doka kuwa To kafin mu je wannan gurin shi shugaban kasa bai rike wannan doka na tsawon lokaci ba domin tsarin mulki ya ce kwana talatin inda ya wuce kwana talatin dokar nan tana hannunsa da tuni ta zama doka a majalisa ta shiga kundin tsarin mulkin Najeriya. Sannan bana jin za su samu kashi biyu cikin uku bisa ga abubuwan da muke gani sannan kuma waɗannan 'yan majalisan waɗanda suke hura wuta a yi wannan dokar mafi yawancinsu suna majalisan nan kuma shugabanni ne a lokacinsu aka kafa kwamiti na Justice Awis kowa dai ya san martaba martaba da girma irin na justice awes a electoral reform act ya fito da dokokin nan ya kawo su aka turo majalisa a wannan lokacin saboda sun ga cewa idan an yi amfani da wannan rahoton na justice always mafi yawanci 'ya'yan talakawa ne za su zama shugabanni suka yi watsi da wannan ainihin a rahoto na justice awis so kuma mafi yawancinsu suna cikin wannan majalisa saboda haka son ransu ne wannan abin da suka tura ba za su samu kashi biyu cikin uku ba na abin da ake bukata ta zama doka kuma allah ma ba zai basu su kai ga nasara akan wannan doka ba saboda wannan doka ainihin in aka yi ta zai hana ainihin dan najeriya cikakken ikonsa ya zaɓi shugaban da yake so nasir ya kake kallon abin majalisar nan za ta iya haɗa kanta wuri guda ta ce yau mun amince za mu yi amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya bamu domin mu amince da wannan doka eh, abin da yake akwai shine magana ne na lokaci tun da yanzu an riga an shigar da rudani da siyasa cikin majalisa babu yadda za a samu wannan kaso da suke nema saboda siyasar da aka kawo da kiyayya da kuma a shigar da magana a dunkule dan abin da ke faruwa yanzu a kasar nan shine ba a barin 'yan najeriya su fahimci menene ake ciki magana ake fitowa a dunkule sai a nuna wa 'yan najeriya a'a 'yan majalisa sun yi kaza saboda ba sa ƙaunar shugaban ƙasa in kuka amince za su yi kaza to amma an kyawa wa 'yan najeriya cikakken bayani me isa za su ki shugaban kasan ko ko me yasa ai abin da zaki lura shine majalisar nan fa mafi yawancinsu. su yan wannan jam'iyya ce da take ci yanzu wato na APC su na PDP da ake magana suna ihun nan sai naga su ne ah, mafi kankanta a ciki ba su da yawa to amma tun da kika ga majalisar nan tana yunkuri ta ce ga abin da ta yi kuma ta amince lokacin da ake amincewa da wannan doka a majalisar ai ita jam'iyya mai ci yanzu ita ta furin jaye ta yaya aka yi inda gaske ne ba su kaunan shugaban kasan ko ba su a kaunan jam'iyyar da ta suke ciki ba za su yadda har aka yi ga wannan lokaci ba to amma ina mai tabbatar miki mai hankali i duba wannan doka ya karanta ta cikin natsuwa ya ga me ake nufi maganan gaskiya shine dokokin zaɓe akwai kurakurai maganan gaskiya wajibi ne a zo a yi gyara ibrahim ina mafita kenan yanzu majalisa wani mataki kake ganin za ta iya ɗauka yanzu idan da gaske ne suna so su yi gyara a karkaɗe wannan rahoton na awais a kawo shi a ajiye shi a gyara shi ya zama kundin zaben kasan nan. To me shawarar ka to yanzu majalisa ta amince ko a'a a ajiye ta? Shawara ta da majalisa wannan doka su ajiye ta ba son zuciyarsu ne kawo su ba ainihin Najeriya ce ta kawo su su sa abubuwan ƙasa da ci gaban ƙasa a gaba wanda ɗaya daga ciki shine samar da ingantaccen shugabanci wanda ainihin talakawa suka zaɓa shine za su yi ƙoƙari su yi kuma su tabbatar da cewa cewa an yi wannan abun bisa ga ainihin adalci ba wannan son zuciyansu ba gaskiya Nasiru me shawara ka ta ƙarshe ga majalisar ƙasa? Shawara ta ta ƙarshe a gaskiyar magana shine da fari shi shugaban ƙasa i rike shugabancin shi na Najeriya matsayinsa na shugaban ƙasa a barinsa can i bar majalisa ita ma ta aikin ta matsayinsa na majalisa wannan shine kaɗai zai fitar da Najeriya daga duk wannan soki burutsu da ake da gutsurutso ma da ake yi kowa a bashi aikinsa in 'yan Najeriya ba su gamsu da ayyukan da suka yi ba in an ka dokan ba amince ba to shine amma ba zai yiwu a bar 'yan najeriya a duhu ana ta magana nan a dunkule ne har yau ba a fito 'yan najeriya a fili me da me aka yi gyaran su me da me da me aka gyara ba abinda lokaci ya bamu daman kawowa kenan a yau a madadin alhaji ibrahim musa na kungiyar sa ido a harkar cin hanci da rashawa da ci gaban kasa da comrade nasiru kabir na kungiyar kwadago ta kasa Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa ku kasance tare da mu makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya. To madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma gasar fili ya dawo mana da labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice baba jiya talata firaministar Birtaniya mai ta fuskanci babban koma baya bayan da 'yan majalisu ciki har da 'yan aware sama da 100 daga jam'iyyar mai mulki suka ki amincewa daftarin yarjejeniyarta na ficewa daga kungiyar tarayyar turai wannan kuma baya da gwamnatin ta samu zai mayarwa Birtaniya da wato zai mayarwa Birtaniya hannu agogo baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar turan. haka kuma kungiyar al-shabab ta fito ta dauki alhakin harin ta'addancin da aka yi jiya talata a wani hotel mai haɗar rukunin ofisoshi a babban birnin nairobi na kasar kenya yan sanda sun ce akalla mutane goma sha biyar sun rasa rayukansu kuma har yanzu ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba har ma wani rahoto yana cewa cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba amurke da wani dan birtaniya sai dai ministan cikin gida na kenya fred mashangi ya ce yanzu ana zaman lafiya ya dawo ana samu an samu kwanciyar hankali kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar ivory coast roran bagbo daga laifukan yakin da ake zargin shi da su wannan hukunci dai ya sake mayar wato ya sake mayarwa da masu gabatar da karan kotun icc baya a shari'ar farko kan wani tsohon shugaban kasa mutumin da shugaban kasar amurka donald trump ya zaba don zama sabon babban attorney general na kasa william barr ya yi alkawarin kare mai bincike na musamman akan rasha daga matsin lamba na siyasa da kuma daukar matakin kan yadda trump ke alakanta da binciken da ake yi wa wasu na kusa da shi kan dangantakarsa da rasha da cewa bita da kulli ne da yake magana gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki bar ya ce ban yi imanin cewa binciken da robert mueller ke yi ba bita da kulli ba ne to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye inda za ku je wani rahoto a kan rusau da kamfanin jirgin kasa na gane ke yi domin kare hanyar dogo daga harkokin mutane yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyi su musamman sarfi hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da injiniyan na wannan safiyar craig barnes Baba ya kuma kirri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku da hatsi. Salamu alaikum. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.